let us come out with free, fair, and credible primaries. shugaban najeriya muhammadu buhari ke bukatar jam'iyyarsa ta apc ta tabbatar da adalci wajen zaben fidda gwanin jam'iyyar ga masu son takarar mukamai a zaben 2019 da alamu gwamnoni sun yi nasarar ture matsayar farko ta shugabannin jam'iyyar na zaben yar tinke da takaita hakan ga zaben shugaban kasa kadai zaben fidda gwanin shugaban kasa na apc ba zai haifar da wani sabon abu ba fiye da gangamin jam'iyya abuja don jam'iyyar ta tsayar da shugaba buhari a matsayin dan takara ba hamayya so but for the presidential election we all agree that we adopt a direct uh, primaries for the presidential election nan gwamna simon lalon na filato ne ke cewa jam'iyyar ta amince da zaben yar tinke ga fidda dan takarar shugaban kasa ne kadai amma duk sauran mukamai wakilai ne za su zaɓi gwanaye Duk da haka lalan ya nuna akwai kofar yin zaben yar tinkin gajiyar jihar da ta ga za ta iya ta hanyar amincewar akasarin shugabannin jam'iyya sai a duba a bata damar haka. Sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya yi bayanin yadda lamarin yake. Wannan tsari yana da cikin kundin tsarin mulkin wanda akwai delegate din sunanan sannan kuma wannan na membobin jam'iyya wanda shi ake cewa yar tinke wanda shi ma akwai a kundin tsarin mulkin. kowanne idan jiha suna sha'awar su yi za a iya a ba su dama amma ba wai don wani bangare a jihar suna so bane a sai su shugabanni wannan jiha din masu ruwa da tsaki na wannan jiha in suka haɗa kansu suka ce suna sha'awar su je su yi tinke sai a ba su dama su je su yi don shi demokradiyya tsari ake bi idan kuma abin bai saba tsarin mulkin jam'iyya ba to kaga za a bi wasu 'yan takara na fargabar zaben fidda gwanin ta hanyar wakilai wato delegates zai ba wa 'yan amshin shatar gwamnoni ne nasara inda 'yan bora za su tashi a tutar babu Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.